Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25 masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyo VOA Africa mita 205 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Masu na'urar kwamfuta masu na iya jin yanzu a kai tsaye da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a masu aro masu salamu alaikum barkanku da la'asariyar litinin 14 ga watan maris shekara ta 2016 da fatan kun wuni lafiya sahaba imam ne daga nan birnin washington dc tare da muhammadu lalo da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri ga kanun labarai wani kwararre a afirka ya ce ya kamata a ɗauki harin da aka kai a ƙasar ivory coast a matsayin wani yunkuri na ƙungiyar al'ƙa'ida na ganin cewa ta haifar da husuma a ƙasar a yau litinin jami'an tsaro a turkiya sun ce wata mata daga bangaren kudawa na daga cikin mutane biyun da ake zargi da kai mummunan harin da ya halaka mutane 37 masu zaben fidda gwani a ƙarshen jam'iyyar democrat da republican na shirin kada ƙuri'unsu a muhimmin zaben da za a yi gobe talata a jihohi biyar a nan amurka to gaishe ka awoyi kusan biyu aka yi lauyoyin da ke kare hama amadu suna bayar da hujjoji da nufin gamsar da alkalan kotun ɗaukaka kara wato kurda fel ta yamai dangane da buƙatar bada belin shugaban na jam'iyyar model lumana dan takarar ƙawancen kofa na 'yan adawa muna da rahoto bayan labaran duniya shine yadda za a ɗauki ‘ya'yansu har guda uku ta fuskan makaranta tun daga firamare kafa har ya zuwa yunibasiti kanal sani kuka sheka usman kakakin rundunar mayakan kasa ta najeriya kan shirin tallafa 'ya'yan sojoji da suka rasa rayukansu a fagen fama har wa yau muna da rahoto daga nijar kan wani hari da yan bindiga suka kai a yankin arewa mai nisa suka halaka wani limami da iyalinsa yusu aliyu harande na tafi da shirin ilimi garkuwar dan adam da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum wani kwararre a afirka ya ce ya kamata a ɗauki harin da aka kai a kan ƙasar ivory coast a matsayin wani yunkuri na ƙungiyar alka'ida na ganin ta haifar da husuma yayin da ƙasar ke samun ƙaruwar zaman lafiya musamman ma a fannin siyasa daraktan wata cibiyar da ake kira atlantic council mai headquarter a nan amurka wato j peter farm ya ce zai zama abin takaici idan har ƙungiyar alka'ida ta wargaza duk ci gaban da ƙasar ta ivory coast ta samu cikin shekaru hudu ya kara da cewa akwai bukatar amurka da faransa da ta raini kasar da su himmatu wajen kai dauki ga duk kasashen da suke kokarin taimakon kansu a cewar mr peter wannan hari da kungiyar ta alka'ida ta kai mummunan abu ne kuma ya kamata kowa da kowa ya allah wadai da lamarin inda ya kara da cewa harin ya nuna karara irin mugun nufin kungiyar ta alka'ida a yankin kasar wato kasashen maghreb kwararren ya kara da cewa bai yi mamaki ba da kungiyar ta kai hari a africos domin tun bayan da faransa ta kai dauki wa kasar mali akwai fargabar cewa kungiyar ta alka'ida za ta faɗaɗa har-haranta a yankin sahel domin ta nuna ƙarfinta a yau litinin jami'an tsaro a turkiya sun ce wata mata daga bangaren kurdawa na daga cikin mutane biyu da ake zargi da kai mummunan harin kunar bakin wake da ya halaka mutane 37 a birnin ankara kana jikkata wasu 125 hukumomin kasar dai ba su ambaci sunan matar ba amma sun ce an haife ta ne a shekarar ta 1992 ta kuma zauna a gabashin birnin kas da ke turkiyyar sannan daga bisani ta shiga kungiyar pkk da aka haramta a shekara ta 2013 wannan hari da aka kai ranar lahadi a dandalin kizile da ke ankara an kai shi ne a wani babban wajen hada-hadar kasuwanci da sufuri kuma shine na biyu mafi muni a jerin hare-haren da aka kai a watan da ya gabata wadda hukumomin kasar ke dora alhaki kan mayakan kurdawa sai dai mayakan na kurdawa sun kwashe shekaru kusan talatin suna fada da dakarun kasar a wani mataki na neman yancin kansu a kudu maso gabashin kasar akalla mutane mai tan da goma suka rasa rayukansu a hare-haren kunar bakin wake da ake zargin kungiyar ta mayakan kurdawa ko kuma mayakan isis da kaiwa a hali da ake ciki kuma yanzu shugaban kasar turkiyya recep tayyip erdogan ya sha alwashin ganin bayan duk wata kungiyar 'yan ta'adda a kasar. Masu zaben fidda gwani a karkashin jam'iyyar Democrat da Republican na shirin kada su a muhimmin zaben da za a yi gobe talata a jihohi biyar a nan Amurka. Wannan zaɓe shi zai nuna wanda kowane ne ɗan takarar jam'iyyun za su fitar bayan zaben na gobe talata. Ana sa ran fiye da jihohin Amurka hamsin za su fitar da ɗan takararsu yayin da 'yan takarar da ke baya-baya wajen ƙoƙarinsu na kamo abokan hamayyarsu da ke gaba-gaba. a jam'iyyun biyu wato donald trump da hillary clinton zai zama kusan mara amfani wani lokaci kuma da za a kuma samun damar ɗimbin wakilai a zaɓukan share fagen zaɓen gama gari da za a yi shine a ranar 7 ga watan yuni a lokacin da masu fashin baki suke ganin 'yan takara da ke baya-baya sun makara yanzu haka trump na da wakilai 460 ted cruz na da 370 marco rubio na da 163 yayin da john kasich kuwa ke da 63 a bangaren 'yan democrat kuwa clinton na da wakilai 1231 yayin da abokin hamayya ta bernie sanders ke da 576 clinton ya zuwa yanzu ta samu fiye da rabin adadin wakilan da ake bukata wato 1383 a bangaren republican kuwa ana bukatar dan takara ya samu wakilai 1237 labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc a yau litinin majalisar ɗinkin duniya ko kuma wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin siriya stefan de mistura ya fara wani zagayen ganawa a geneva domin neman maslaha ga rikicin da ake a siriya sai da ya yi gargadin cewa abu mafi muni shine a ce ba a samar da matsayar da za ta hana a sake komawa fagen daga ba yayin da yake jawabi gabanin ganawa da bangaren gwamnatin siriya da mistura ya ce yanzu ya rage ga mutanen ƙasar ta siriya su zaɓi makomarsu kuma ya zama wato ya zama alhaki ne akan majalisar ɗinkin duniya ta taimaka musu ya ce tsarin sasanta wannan rikici shine a zauna da kowane bangare da ke rikicin na tsawon kwanaki goma sannan bayan haka a yi wani zama a watan afrilu mai zuwa da kuma yin wani zaman nan gaba Mistura ya ce yana da kwarin gwiwar idan aka bi wannan tsari akalla za a samu mafita ga wannan rikici. wakilin na majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa ba wai yana nufin za a cimma wata matsaya ba ne yana mai jaddada cewa yanzu lokaci ne na shata irin hanyoyi da za a bi domin warware wannan rikici ya kuma ƙara wato ya ƙara nuna muhimmanci ga ci gaba da mutunta shirin tsagaita wutar da aka fara tare da kai ɗokin agajin gaggawa ga mabukata yayin da shirin ya haura mako biyu. 'Yan sanda a Brazil sun ce kusan mutane miliyan uku ne suka ba zama a titunan ƙasa a ranar Lahadi domin zanga-zangar neman shugabar ƙasar Dilma Rousseff ta yi murabus. Masu zanga-zangar sun nemi 'yan majalisun dokoki da su ci gaba da bin matakan tsige shugabar wacce ta tsunduma a cikin zargin badakalar karkata akalar kudaden ƙasar da ke fama da matsalar taɓarewar arziki wanda ba taɓa gani ba a cikin shekaru 25 wani mai fashin bakin siyasa sergio praka da ke aiki da gidauniyar gitalio vargas a rio de janeiro ya ce masu zanga-zanga suna da karfin fada a ji kuma sun kasance babban ƙalubale ga gwamnati mai ci shugaba rusef da mukarrabanta suna ƙoƙarin ƙanƙame mulkin ƙasar yayin da jami'an bincike suke ƙoƙarin bankaɗo wata badakalar ɗan man ƙasar da ta auku a kamfanin petrobras masu shigar da kara sun ce masu neman kwantaragi sun biya kamfanin na petrobas sama da dala biliyan biyu a matsayin cin hanci da rashawa domin a basu kwantiragin da ake kara yawan kudaden da aka kashe wajen aiwatar da kwantiragin labaran duniya kenan a gama daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Dazu-dazu da ranar nan ne lauyoyin Hamma Ahmadu dan takarar shugabancin kasar Nijar na jam'iyyar Modern Falumana kuma mutumin da 'yan hamayya suke goyon baya zaben fidda guni da za a yi ranar 20 ga watan nan tsakaninsa da shugaba Isu Muhammadu suka gabatar da hujjoji har na tsawon sa'o'i biyu na neman a bashi beli. Ga Suleiman Muni Barma da ci gaban wannan rahoto. sai dai kuma alkalan kotun sun sanar cewa sai a ranar 28 ga watan na maris ne za su bayyana hukuncin da za su yanke in ji metro sule umaru ɗaya daga cikin lauyoyi masu kare hama amadu hama amadu yana cikin wani hali na basa zancen lafiyar shi bancin an kawo takarda ta cewa lalle an tabbata baya lahiya kuma mayan masanan profesa na cikakki na turai wanda dama suna kulawa da lahin shi na biyu mun shaji ana cewa a lokacin da kowa wa'ancan an suke su don su ba su taiko ina ba a'a babu takardar shari'a da aka yi ta cewa an bar wani da wane don shi bai gudu ba zargi ne na mutane masu kiyayya da shi muka ce kowannen ne in mutum ya yi kuskure ya zo ba shi ya zo ya shahi na cewa to dalilin kusa kuskure a mangana dawo to jama'a a manga musulmi yana cewa ba ya yi wanda ya kuskure kuma ya zo neman ya zo ya gyara shi da muka ci musu wannan ya kamata a ce an saki hannu kamar da aka saki kowa magoya bayan jam'iyyar model lumana na danganta kamun jagoran nasu da dalilan siyasa wannan confirmation ce ta mutane su kara gane cewa hakikan zaman da hamma ke yi a gidan yari wato gurin wa'annan masu iko suna da wani guri na daban wanda guri ne na siyasa mu 'ya'yan modern fa lumana da mutanen kofa za mu yi tsayin daka wannan kasai dole sai an maido mata shari'a da doka da oda yan nishar mazauna ketare waɗanda tuni suka dawo gida domin kada ƙuri'a sun shiga kiraye kiraye 'yan kasar ta nijar su kwantar da hankali alhaji sama'ila garkuwan ilela adar na daga cikin shugabannin pnds tarayya reshen najeriya ya san mutane su gane cewar misali wannan abun allah ne ke bada mulki kuma ya kamata a ce duk inna mutane suke ya kamata su nemi zaman laya don allah ya la'anci mai da fitina abin da ya yi alheri wanda kuma Allah ya ba shi ma amanan ce Allah ba shi shi ma sai shirka amanar da Allah ya duka ba shi da mutanen da sun ka ɗauke shi sun ka zaɓi shi gai ce a'a wannan 'yan jam'iyya ta ne sun ka zaɓe ne a'a ƙasa yi tunanin kasa ce shi karke duk mun san uwa ba ɗaya wannan ya armi ƙaunar wannan wannan ya armi ya'o wannan duk nijar yanzu su ba ɗaya muke bai dace ba a ce ƙasa mai daraja irin wannan ana samun ta da wannan ce mini ce mini. ganin yadda ake ta ci gaba da tayar da jijiyoyin wuya tsakanin bangarorin siyasa kungiyoyin addinin islama sun jagoranci sallar nafila a yau litinin a babban masallacin juma'a na yamai hada da addu'o'in neman zaman lafiya a kasar da niger sile mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger cikin baya rundunar sojojin ƙasa ta najeriya ta shelar za ta ɗauki nauyin karatun 'ya'yan sojoji da suka riga mu gidan gaskiya hassan maina kaina ya tambayi kakakin rundunar kanal sani usman kuka sheka ƙarin bayani kai yadda za a tafiyar da wannan shiri Kakakin rundunar sojan Najeriya, kanar Sani Usman Kuka Sheka ya yi ƙarin bayani dangane da wannan tsari. Shi ne yadda za a ɗauki ‘ya'yansu har guda uku ta fuskan makaranta tun daga firamare kama har ya zuwa university. A kuɗin da ake biya ya danganta ga makaranta wato ba makaranta abin da nake nihi a nan kuɗin ɗan firamare school bai kai yadda na ɗan secondary school ba haka kuma na secondary school bai kai university ba. A university ma ya danganta ga kwasa-kwasai da ake karantawa. Abin da masu sharhi ke tambaya anan shine shin hukumar sojin ne kadai za ta gudanar da wannan tsari ko kuwa su ma kamfanonin inshora za su taka rawa ciki. Ni abin da muke kira ah, abin inshora wanda a turanci ake ce mashi group life insurance. Hmm. Shi group life insurance gaba ɗaya ne akwai kamfanoni waɗanda suke life assurance mai ba ma insurance ba. Su ke biya kuma shi a turanci ana cewa pro rata basis. Misali, wato akwai wato abin Allah ya kawo ƙara kwana a ce mutum mai anini ɗaya ko kuma mai igiya ɗaya waɗanda za a biya iyalan mamaci wanda yake da igiya biyu ko uku ya ɗora akan haka shi yasa muke cewa prorata basis so baya ga shi akwai kuma abin da ake kira death benefit death benefit shine hukumar ah, wato fansho ta ƙasa wato military pension board shi su suke biya shi kuma ana lissahin shi duk wanda soja ko hafsa da ya rasu akan biya iyalin shi albashin shi na shekara biyar a haɗe muddin da aka tabbatar da cewa ga shi Allah ya yi soja cikawa dole ne za a cika takardun akwai waɗanda kuɗin da yanke take yanke za a bada misali kamar su benevolent fund da burial expenses da sauransu Kwamanda Ahmed Tijjani Baba Gamawa kwararre ne kan aikin soja. To wannan abubuwan da aka yi wannan sojoji zai kara musu ƙarfin gwiwa, zai kara musu ƙaimi, kuma zai sa wannan ya yi motivating din abin da muke kira moral booster. To na baya ma za su ga cewa to ko da wani abu ya same shugabanni gabanni za su kula da su da iyalansu da 'yan uwansu. Kwararre kan shanun tsaro Dr. Muhammad Elnur Dongel ya ce ko da yake tsari ne mai kyau amma bai kamata tsarin ya tsaya kan 'ya'yan sojin kaɗai ba. Soja za su zauna su yi tunani cewa da suka za su rayuwar kansu su za a musu tallafi ba za ba su falashi su yi yi karatu gaskiya abu ne na taimako amma bugu da kari ya kamata matansu a yi musu wani tanadin da su ma za su yi rike yara don matan sojoji yawanci duka ba wani aiki ki suke ba kuma ba karatu kwarai suka yi ba amma an ba da scholarship kawai bai ba amma tura suke cewa is the right step in the right direction gaskiya an taimaka kuma zai kara sojojin karfin gwiwa hassan mai na kaina

gaida Hassan Maina Kaida. Yanzu kuma sai jamhuriyar Kamaru inda muka samu labarin fashewar wasu abubuwa har sau biyu a yankin arewa mai nisa a wunin jiya. Duk da cewa dai babu cikakken bayani daga hukumomi kan abin da ya faru, wakilin sashen Hausa Awwal Garba ya aiko da rahoton cewa wasu 'yan bindiga sun kashe wani liman da iyalansa a wannan yanki. waɗansu 'yan ta'addan boko haram sun jira wani ƙauye da ake kira mano kusa da garin kwalfata a jihar arewa mai nisa cikin dare suka shiga gidan wani limamin garin suka yi masa yankan rago kuma suka yanka iyalansa guda uku su hudu kenan suka riga mu gidan gaskiya na tambayi wani dan wannan bangaren ya ce in saka yi sunansa domin matsalar tsaro ga hirin da muka yi da shi ta wayan telefon. dare ne tsakiyar dare ne suka zo suka duro sai suka yi malamin yankan shago da kuma yaron shi da kuma yar shi yarinya budurwa haka suka shigo suka same su eh da kuma surkuwar shi dukan su hudu aka yi aka yi musu yankan rago da dare su dukan su guda hudu a to da suka shigo babu jama'an tsaro ne a wannan garin duk da barnan da suka yi suka fita dai akwai jami'an tsaro amma ba wai ba a garin bane a kusa da su ne a kwalfata eh a kusa da garin ne wato akwai fata jama'an tsaro suke zaune eh amma dai ba nisa tsakanin su to yanzu su wayanan ɗin jaman tsaro sun yi bincike ne ko kuma a kawai haka aka je aka binne su a'a yanzu dai ba abin da muka jiyo ba tukunna sai nan gaba watakila za mu ji abin da suka yi ba. A garin Kolfata ma maharan na Boko Haram sun kwashe shanu masu yawa da masu kiwon shanu. Anke shanaye ne suka zo suka kora suka tafi shanu masu yawa. Suka kwashe a hannun mutane? Eh a hannun mutane haka suka zo suka to kuma ai ka ce akwai jaman tsaro a garin kwalfatan to ya aka yi kuma suka shigo suka kwashe shanun a su jaman tsaro ba su ce kuma ba to abin da dare ne suka zo kuma wajen shanayen da wajen jami'an tsaron akwai dan alawus a tsakanin su kuma da suka zo kawai suka ma masu shanun ma suka kai da su kuma shanun gaba ɗaya sun kori shanun suka tafi ba wanda ya kawo ɗauki yawa shekaru da safe tukuna sai jami'an tsaro suka zo wajen da yanzu haka dai babu a riga an tafi da shanaye yanzu an riga an tafi da shanu to ba su kashe wani a gaina ku ko guda ɗaya ba yi ba wanda aka kashe an tafi da su ne Fantan ko barin su su ya ko tafiya kawai aka yi da wannan lamari dai yana nema ya zama kalubale ga shanun tsaro a ƙasar ta jamhuriyar kamaru musamman ma a jihar arewa mai nisa muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru thank you kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu karfe goma da minti goma sha takwas da rabi a halin yanzu kuma sai ku gyara zama ga yusuf aliyu harande da shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, Assalamu alaikum. Muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan yammacin, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya ƙare mu da lafiya mai amfani baki ɗaya amin. A makon da ya gabata, na yi muku alkawalin cewar idan Allah ya kawo mu wannan satin, za mu ƙoƙarta kawo muku ƙarshen tattaunawarmu da Malam Lawwali Mamman wanda yake jami'i mai kula da ci gaban ilimi a matakin firamare da sakandare a jamhuriyar Nijar. Wakilin ma'aikatar ilimin ta ƙasar Nijar, Malam Lawwali Mamman ya ci gaba da bayanai kamar haka. Marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwaro ƙoƙarin mushininku sannan kuma a samu a yi tsari wanda za a shaye musu hawayensu yana yanzu ana iya al'ura cewa a cikin makarantu babu irin wannan matsaloli da aka samu na yawan yajin aiki to lalle gaskiya wanda kaɗan ne na abinka amma akwai abubuwa da yawa wanda aka yi gaskiya wanda ke sa a ce gaskiya matsalolin karatu nan da Nijar gaskiya alhamdulillah sun yi dama sosai. To a ina fahimce ka yanzu duk da cewar a yadda ka bayyano an yi waɗannan abubuwa to waɗanne ne mm. waɗanda har yanzu ake samun nakasu a kansu waɗanda ba a samu cimma kai ga an yi su yadda ya dace ba. lallai duwa na wani zana ma abu ne muhimmai amma ka aka ce eh, dambu in yai yawa hakan wasu ake cewa lallai ba a cewa akwai na kasu tunda aikin ci gaba ne suke yi kamar yanzu ka gina makarantu ai makarantu ba a yi wa a kai matsayin da a cewa sun isa tunda kullum mutane taruwa suke dole kuma a yi ta gina don ai ba tsaye yake ba ana ta tafiya. akwai wani bangare ma da na dan mance ba nan zantan shi ba karatun mutane masu na kasufin nan wanda ake ce ma handicapé nan ma gwamnati ta gaskiya ta bada kokari da kuma shiga kamar karatu na yan mata yanzu in ka lura na a cikin jiya amma in ka dauka in kai lissafi kamar wanda irin jarabawa duk shekara sai ka ga kamar mata suna gogaya ma da maza wani fannin ma sai ga mata sun dan zarta maza to lalle gaskiya zu ni ga wani ruban da za a sha babu wani abin da ake yi gaskiya babu wani matsala abin aiki ne wanda ba wanda za a karara ba ne yau ko gobe ana sai ka san shi kuma aikin kasa ba aiki bane wanda gwamnati guda za ta zo ta yi shi ta kare shi ta ce komai ya kare aiki ne wanda ci gaba da ake ta yi ana ta to kuma ga da muka ga abin ya dauko yanzu gaskiya yanda ake gina makarantu a ba malamai horo sai mu ce lalle abin kai sai dai mu yi san barka sosai To ana anan za a iya cewa kenan yanzu an samu kusan kaman kashi tamanin ko kashi tisa'in ci gaba kenan za a ce? To lalle wannan irin wannan a ce an samu tamanin ko tamanin da ko saba'in wannan kuma abu ne na ƙididdiga na lissafi tun da ni ban za na ƙididdiga ba abin da dai na gani na lura cewa gaskiya an samu ci gaba sosai wannan in ce maka kashi kashi tabanin ko kashi na ne wallahi ga ban na gama a kuke na san an samu ci gaba kwarai kamar aka kwatanta ganda ake ba yawanci mafi akasarin kasashen afirka akan samu 'yansu matsaloli waɗanda mm. na san ko ita ƙasar nijar ba za a rasa wannan matsala ba wanda za a ga mm-hmm. cewar ana ƙoƙari ana inganta makarantun da suke a cikin gari baya ga ba mm. a ba da kulawa da ta dace ga makarantun da suke a karkara kowace irin matsala kuke samu a makarantun da kuke da su a karkara? Lalle fi sabilillah wannan matsala akwai ta. To yanzu kamar da nake ma wurin gina makarantu yanzu da wuya ka ga ƙauyen da ka ce bai samu makaranta wadda aka gina. Yanzu sai dai kamar yawan yawan malaman da su kasan duk yawanci su yi su jirgi a cikin birni yanzu kalubalen da ke gaban gwamnati shine yaya za a yi a samo wata politik wadda za ta sa wato a jawo hankalin mutane su samu su samu damar ta haya su yi aikin a cikin karkara ai matsalar wai ba babu aiki bane ko kuma babu kaya amma matsalar da ke da da yawa malaman makarantu sun yi cikin birni ba su kai kawai. amma ina tsammani ga yadda na gani yanzu ga yadda ake abin ke tafiya ana na ana cokan al'amar. To ana samun isassun kayan aiki a makarantun karkara kenan? Ana samu. Tunda yanzu in ka kamar aka ce ma ce kamar nan wata mai kamawa ne za a shiga makaranta. To tun kafin lokacin ya iso za a ganin manya-manyan motoci ana shago daga tiyi suna tashi daga birnin yamma suna zuwa jihohi-jihohi ana jirge kayayyakin nan. Kuma kayayyakin nan da aikata jihohi kuma su kuma sai aikata cikin karkara. to amma kamar da na gaya ma ne eh, dangon ya yawa baya bayan jimai ko ba a tsadarsa watakila nan zuwa can a ɗan samu matsaloli mai suma da an samu labarin su ana ciwo kansu amma ka yanzu gaskiya da wuya a ce ga karkarar Nijar da a ce babu kayan aikin karatu a koya. Ganin cewar ana magana ilimi idan ba a yi magana jin daɗin malamai ba to za a tarar da cewar mm. akwai na kasu. Waɗanne irin hanyoyi ne gwamnatoci suke bi don ganin sun kyautata jin daɗin malamai a baki ɗaya ƙasar Nijar? To, ka san wannan matsala kamar ina jin da wuya a ce gwamnati ta zauna ta ce ba ta damu ba da jin daɗin malamai mai matsalar da ke da kwai wadda ni na lura da ita kamar karancin kuɗin shiga. Ka san biyan da gwamnati ke son ta daɗa dama wato ma'aikata rai tana aiki ne da abin da ke da cikin aljihunta. abin da na sani wannan gwamnati ta keɓe wani kaso na kuɗinta wanda ta ce ta sa shi cikin jin daɗin malamai da dai karatu baki ɗaya. kenan kamar yanzu ka yanzu yan shekaran kwanakin ga an ce kuɗin mai sun hadu ko kenan ka kudin shiga kin nan na kasa suna ba. masu sauraro ƙarshen tattaunawar mu kenan da malam lawali mamman mai magana da yawun ma'aikatar ilimi ta ƙasar Nijar inda ya bayanai da dama dangane da irin ci gaba da aka samu a ɓangaren ilimi a jamhuriyar ta Nijar. Muna ƙara miƙa godiyarmu ga malam lawali mamman da ya samu damar amsa wannan gayyatar tamu. Idan kuma Allah ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. kai ƙoƙarin neman ta gaida malamai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayi da ku aiko mana ta imel. Sakon farko ya fito daga Abdullahi Muhammad yama wanda ya ce Allah ya sa ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai a kasar Gini ta zama silar dawo da zaman lafiya a kasar Amin. Sai kuma sakon Ali Usman taka birnin Kebbi wanda ya ce ina kira ga mai girma shugaban kasa janar Muhammadu Buhari da ya ɗauki matsalar satar shanu kamar yadda ya ɗauki mataki akan ƙungiyar boko haram a jihohin da suke tafiyar da ayyukansu a najeriya assalamu alaikum murya amurka muna jajantawa al'ummar ƙasar cote d'ivoire sakamakon harin da wasu 'yan bindiga suka kai allah ya ji kan waɗanda suka mutu ya ba waɗanda suka jikata lafiya ya kuma kiyaye abin nan gaba sako daga umar alhaji umar forever gashuwa sai kuma sakon abdul sa'idu mai biredi ta gugu sau, wanda ya ce assalamu alaikum da amurka yunkurin da hukumar kula da lafiyar jiragen sama ta fara yi na duba koshin lafiyar jiragen sama ya yi daidai muna roƙon allah ya sa hakan ya zama silar kawo ƙarshen haɗarwaran jiragen sama a ƙasar mu najeriya assalamu alaikum murya amurka shugaba buhari ya kamata ka ɗauki mataki akan ƙarin girman da aka yi ma wasu shafaffu da mai da bisa ƙa'ida ba a hukumar man fetur ta najeriya nnpc sako daga sufiyanu gumel zangon daura sai kuma sakon shehu bashir fulani a jamhuriyar kamaru wanda ceto shugaba muhammadu yusufu sai ka cika ka baki daya tunda ka saka baki an sako wani dan adawa sai ka ce a sako hamma amadu don shi ma ya samu ya yakin neman zaɓe da ƙarshe sai sakon salim abubakar imam jingir shugaban ƙungiyar murya talaka reshen jihar plateau wanda shi allah ya sa ziyarar da shugaba muhammadu buhari yake yi a ƙasar equatorial guinea ta amfani al'ummar ƙasashen biyu amin Karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da bakwai ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki ɗaya. wani kwararre a afirka ya ce ya kamata a ɗauki harin da aka kai a ƙasar ivory coast a matsayin wani yunƙuri na ƙungiyar alka'ida na ganin ta haifar da husuma yayin da ƙasar ke samun ƙaruwan zaman lafiya musamman ma a fannin siyasa daraktan wata cibiya da ake kira atlantic council mai headquarter a nan amurka wato jp farm wato peter farm ya ce zai zama abin ta takaici idan har kungiyar ta alka'ida ta wargaza duk ci gaban da kasar ta afirka su samu cikin shekaru hudu a yau litinin jami'an tsaro a turkiya sun ce wata mata daga bangaren kurdawa na daga cikin mutanen biyun da ake zargi da kai mummunan harin kunna bakin wake da ya halaka mutane 37 a ankara kana ya jikata wasu 125 hukumomin kasar dai ba basu ambaci sunan matar ba amma sun ci an haife ta ne a shekarar 1992 ta kuma zauna a gabashin birnin kas da ke turkiya sannan daga baya ta shiga kungiyar pkk da aka haramta a shekarar 2013 wannan hari da aka kai ranar lahadi a dandalin kizele da ke ankara an kai shi ne a wani babban wajen hadarar kasuwanci da sufuri kuma shine na biyu mafi muni a jerin har haren da aka kai a watan da ya gabata wanda hukumomin kasar ke dora laki akan mayakan kurdawa To ma da Allah gaishe ka. Masu haro da haka Allah ka mu karshen shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da labarin wasanni. kamar mu yi sallama ko kuma ce kamar nan madadin Mahmud Lalo da Julie Lazar Gresham ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika mata anan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai an jima mu zama lafiya amma kada ku za ku da domin ga tawagar yau da gobe da shiri na musamman kamar yadda aka saba yau ma dai za a ci gaba da magana ne kan yadda za a kyautata zaman aure da kuma batutuwa da suka shafi iyali a yi sauraro lafiya